ba na son cima kwata-kwata a cikin gidan nan ke nake so ke nake so ya aura bari ma ni in tashi yanzu in zagaya ko zan ganshi kar ina nan a yi min dan waken zagaye ni ne aliko mamman duku sata da ka kamar sunan ki ladi ko sunana ladi yawa ni na san dai zai wuya in faɗa ba daidai ba aikin san ni din ai i am gifted um, na gano inda ka dosa amma kaka damu to in baki lokaci kenan mm. to amma zuwa yaushe saboda kin san shi ma lokacin yanzu ai kamar dabba yake gudu yake ana bin sa ai daman ladi tana gidan nan ba ta bari gidan nan ba suna na musaddiq hmm. ni ne wan wata yarinya ladi wacce rigimar kuɗi ta dan hado su da masa'ud na kananan gidan hakan to sai na samu labari kan cewa ta zo nan gidan an ci ko gurin bintu ta zo kawarta ko kuma ɗaya eh masa'ud amma dai tun da kai maganar bintu da masa'udun barin kirashi. kira shi masa'ud ya labari ka gane shi Ya yi masa Na'am. Anya ko ba kai ka shirya wannan abun ba? Wace irin magana kike yi ne haka? To ai na san ka ne. Za ta iya ko har yanzu hankalin kai na kan Tima. Okay, tsaya kina magana Tima. Idan ta tashi, kar ki kusura ki ambaci sunana a ciki. Idan magana ta tashi, babu ruwa na ni ba abin da ya shafe ni. Ci gaba da magana Tima. a da ma kuna da yar boxing a gidan naku? Wannan idan ta ji ki, billahi azimu idan ta naushe ki, sai kin yi karamar jinya. Ba ta da hankali ni fa maganan gaskiya fa ba zai yiwu ba za ki kawo mana wata ta dinga occupy my space ki yi haƙuri saboda naga kwana biyu nan mu'amalar ki sai a hankali kamanya me kike nufi kin ga ki yi haƙuri in dai ladi ce ta kusa tafiya in aka yi mini la mutun zan so ki san yadda zaki dinga min magana Allah ya taimake ki Allah ya taimake ki kwanta ba wanda ko wata za ta shigo ɗakin nan sai na ce ka ta shigo saboda ina son ki huta ke kadai kin manta duk irin cin mutuncin da mutumin nan ya miki da irin wulakanta ki da tozarta ki da Allah ya sa ni matan shi ne dole sai ya aure ni kuma ban fidda ran zuwa ta biyu ba ashe duk abin da nake a banza nake baki ma san ina yi ba idan kana son ka ci gaba da mu'amala da ni ka gyara halayenka jamila me nake gani haka ne kamar ya me kake gani me ka gani to abin ne na ganshi ban barakwai ya za ku zo nan ku kebe daga kai sai ita saboda Allah kun sanci mutane irin wannan ne sai a samu ainihin sharin iblis kana so ka nuna min cewa ba kanwata bane kuma babu aure tsakanin da ita bata isa aure ba wa ya ce maka aure za ta yi gani kai an rubuta a goshinta ko an buga ka manta ɗaukar bintu yar uwata da kake yi kake kai ta club duk dare kuke fita kake fita da ita me ka wannan magana dai ya maka kwalabo ne fa kawai muka ni da wuntu idan kunni ya ji ai jiki bai daɗe da tsira ba amma ita wannan abin da ya ni cika fitar ga harkar ta yarinya ce faɗa ma akai mata kuka take yi